uwa ta fi shakuwa da ɗa saboda me kan uba ya wasa ɗaya uwa ta yi me goma shi yasa lokacin duk da aka ga ɗa ya fi sabawa da uba a kan uwa to wannan uwar ya kamata a kai ta gidan zu a sa a kejin biri saboda ta zo da abin mamaki ta zo da abin mamaki da haka wasa da yara yana da tasiri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana wasa da yara har masallaci suke bin sa har in yayi sujjada sahabbai suka ce in muka ga annabi ya dade a sujjada bai dago ba to ɗaya ne daga cikin jikokin sa yazo ya hau wuyansa shi kuma annabi in yaro ya hau sa baya daga shi sai ya bar shi sai ya gama wasan sa ya tashi sannan sai ya taso wata rana wani mutumin ƙauye ya zo gaida annabi sai annabi ya fito da Hassan da Usaini ko Hassan yana masa wasa sai wannan mutumin ƙauyen yana ganin annabi sai ya sha kunu yace ku mutanen binni kun fiye shago yara ya ce wa annabi ni ina da irin wannan yaron naka guda shida a wata ruwayar guda tara amma ban taɓa ɗauka ko ɗaya daga cikinsu ba sai manzo Allah ya ɓata rai ya kalle shi ya ce to shi kenan ya zan da kai in Allah ya cire maka tausayi ne a ranka kuma annabi ya ce ka rubuta ka ajiye man la yarham la yurham duk uban da bai tausaya wa ɗansa ba ba zai tausaya masa ba Ka ga uba ko uwa sun tsufa 'ya'yansu sun guje su to su ma suna yara guduwa suka yi suka bar da wannan nake jan hankalin iyayen da aka samu saɓanin aure ba kanku farau ba ba kanku karau ba kada dan kin saba da uban yara kun rabu ki huce haushi a kansu ki ce kin aje masa ƴaƴansa kin daina kula su ko kai ma dan kun saba da matarka kun rabu ka ce ka daina kula ƴaƴa laifinta daban ƴaƴa daban ita daban ƴaƴa daban a kula da haƙoƙin waɗannan bayan Allah manzo Allah har yana shimfidar ajali yana cewa ina gama ku da haƙƙin na guda biyu ku ji tsoron Allah mata da yara ƙanana to da haka luqman Allah subhanahu wataala ya gaya mana bayan yayi nasa magana sai Allah ya sa baki ya ce to yaya su kuma su bi iyaye luqman sai ya ce da ɗansa ci gaba akan wa'azin da yake masa da nasiha ya bunayya aqimis sala ya kai ɗana ka rinka tsai da sallah wannan ba ƙaramin jigo bane a tarbiyya uwa ta rinka sanin 'ya'yanta sun yi tarbi sun yi sallah duk sallah daga lokacin da yaro ya kai shekara bakwai duk lokacin da zaki sallah ku yi tare in ya mace ce in ma namiji ne in mace ce ai mata hijabi na yara ai mata ya butarta in namiji ne shi ma haka ubansa ya ja shi su tafi masallaci in babansa baya nan da rana ne lokacin aiki ku yi alwala ku yi sallah tare suna duddungurawar in sun ga wani abin wasa su tafi su baki eh dai a je a haka da haka har su kai shekara goma idan suka kai shekara goma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in ba su yi sallah ba a shekara goma ku rinka dukansu kuma duka mai ka'ida yan bulala biyu ce yan bulala uku ce kuma ba dole ne sai dukan ba wani lokaci zaki ce duk wanda ya yi sallah zan sai masa alawa kuma in sun yi sallan nan ki sai musu alawa duk wanda bai yi sallah ba yau a tuwansa ba nama shikenan sannan yana daga cikin hanyar tarbiyya duk lokacin da ɗanka ya yi abu mai kyau ka yabe shi a gaban 'yan uwansa idan ɗanka yi abu ba mai kyau baka ce to mu dai ba ma son kaza yan uwan su ji wani zai zo ya ce mama ashe ni ban yi ba ni ban yi ba to shi sai ya tsargu wannan tsarguwar sai ta sa shi shikenan abin an daina ba za a sake ba da haka kulawa da sallah tana saita al'amuran ba baro ba habbab ba ubangiji madaukakin sarki ya ce utulu ma uhiya ilayka min alkitabi wa aqimis sala inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un duk yaran da za ku ga sun tashi a dafan ɗarewa shaye-shaye abubuwa marasa kyau ba su samu tarbiyyar kula da sallah tun suna yara ba kuma ita sallah da kuke gani wahala ce da ita in ba a saba tun ana yaro ba in ka girma wahala za ta rinƙa maka amma wannan training ɗin da ake yi tun na yaran tashi yake sa an girma sai ta zama mai sauƙi a wajen mutum wa amur bil ma'ruf ya ce da ɗansa duk inda ka ga ana yin abu ba daidai ba to ka yi umarni da kyakkyawa duk inda kuma aka ga ana mummuna kai hani ga biran aikata mummuna ma'ana ka koya wa yaron ka umarni da kyakkyawa da kuma hani ga biran aikata mummuna shine aikin hizba tun daga gida kada ɗanka a matsayin ɗan musulmi a zo ana yi masa wa'azi ya ce an shiga rayuwarsa saboda daga gida ya ɗauka cewa ai daidai shiga rayuwa ne idan abin da bature ke cewa personal life yanzu a tunanin masu tunani irin na turawa da tunani na 'yan duniya yanzu mutane su zo suna yin DJ a bikin gidansu suna rawa suna waka suna sai a ce wannan personal Live ne ai rayuwarsu ce su suka ga dama ba ruwanka to ba haka ba ne, a ka'idar addinin musulunci idan aka ga ana ba daidai ba dole a hana in kuma aka ga ba a daidai dole a yi umarni domin Allah ya ce wata kofi ta natal la tusibanna allazina zalamu minkum khasa yaso da dama zunubin wani shi yake lalata al'amarinmu Shi ne Manzala ya buga mana misali don mu fahimta ce, misalin wanda yaga ana mummunan aiki yayi shiru da wanda yaga ana kyakkyawan aiki eh, ba a kyakkyawan aiki shi ma yayi shiru manzo Allah yace kamar misalin mutanen da suke tafiya a jirgin ruwa ne jirgin ruwa mai hawa sama da ƙasa waɗanda suke ƙasa kaga sun fi kusa da ruwa amma ba za su samu ruwa ba sai sun hawo sama wajen na sama sannan sai su ɗebi ruwa sai su koma to waɗanda suke wannan zirga-zirga zuwa ɗiban ruwan da za su yi tunani su ce to ai mu mun fi kusa da ruwa muke a gidan ƙasa bari mu dan huda mu dan yi wata kofa kawai ruwan ya rinka bulbulo mana sai annabi ya ce idan wayancan na saman suka ce ai personal life ne ku rabu da su su dan bantana su samu ruwa ya ce to in suka huda ruwan in ruwan ya fara shigowa da na ƙasan da na saman duk za su halaka da haka lokacin da ake abu mara kyau ka ce kai ba ruwanka ai wannan shi ta shafa ai wannan to idan musibar ta faru har da kai Balma mafi yawancin lokaci dan ba ruwanmu ya fi shan wahalar Allah idan aka yi wa Allah laifi domin shi wanda ya jawo tsuntsun da ya ja ruwa in ruwa ya dake shi ba mamaki amma kai baka ji ba baka gani ba kana gidanka wani ya jawo bala'in da zai zo ya cinye ka da haka ne yake koya wa ɗansa wannan sannan yake wasbir alama asabak dole ne mu koya wa ƴaƴanmu haƙuri haƙuri haƙuri rayuwa ba ta yiwa sai da me haƙuri ku yi haƙuri in gaya muku gaskiya iyaye mata da yawan auratayyar da take mutuwa a yau mafi yawanci ku kuke kashe ta iyaye kuma musamman wajen raunin koya wa 'ya'yanku haƙuri yarinyar ki ce za ta zo ta ce mijinta ya kaza kika yadda haba wannan kuskure ne ko da ya yi mata ba daidai ba a matsayin ki na babba uwarta wacce za ki nuna mata an cuce ta ko ba daidai ba kar ki nuna mata da wannan sigar barin ba ku kyakkyawan misali nana Aisha lokacin da aka yi mata sharrin cewa ta yi zina annabi ya sani amma ya kasa gaya mata duk mutanen gidan kishiyoyinta duk sun sani amma ba wanda ya gaya mata yadda Aisha za ta sani lokacin gidan annabi babu masai lokacin a al'adar larabawa farko ba a gina toilet a gida duk mata an za su yi ba haya da maza sai dai a fita bayan gari to abin da ya ja na Aisha ta sani tana da wata tsohuwa 'yar zaman ɗaki a gidanta sai tsohuwar za ta raka ta bayan gida daji inda suke biyan bukata tsohuwar ita kuma ɗanta yana cikin waɗanda suka yi wa Aisha sharrin ita ce uwar Mista Mista kuma yana cikin jagaba shi kuma Mista da wannan tsohuwar ƴan uwan Sayyidina Abubakar ne Abubakar shi yake rike da su shi yake musu komai na rayuwa to lokacin da ɗanta yayi wa 'yar Abubakar wannan sharrin sai abin ya tada hankalin wannan tsohuwar ta shiga damuwa da haka tana raka na Aisha suna tafiya a hanya saboda tsabar tashin hankalin da take ciki ko gabanta ba ta gani sai ta tuntube idan ta yi tuntuɓin maimakon ta ce subhanallah sai ta ce Allah ya tsine wa mista ɗanta Aisha ta ce mata ke ke wannan uwa ya kike zagin ɗanki sai ta ƙi gaya wa Aisha dalili in an ci gaba da tafiya in ta yi tuntuɓe sai ta sake tsine wa ɗanta a ƙarshe dai sai da ta tsine wa ɗannan sau uku sai Aisha sai uwar take cewa Aisha da kike hana ni in tsine masa ai dan ke nake tsine masa sai Aisha ta ce dan ni ni kuma me haɗa ni da shi to ita ce ta fara gaya wa Aisha labarin to tun da Aisha ta ji wannan labarin da ta dawo gida sai kuka ta hau tambaya ta ce annabi ya sani aka ce ya sani amma bai gaya mun ba to shine sai ta je wajen manzo Allah sai ta nemi izini tare da jin haushi saboda Aisha tana ganin kusancinta da annabi bai kamata ya koye mata wannan labarin ba to amma a ka'idar masoyi magana farin ciki kake gaya masoyinka masoyinka in dai ka san magana za ta bata masa rai kuma za ka iya tsare masa tsare masa ake yi ba a gaya wa masoyi maganar bacin rai to da haka Aisha da ta ji haushin Annabi bai gaya mata ba sai ta ce da Annabi ya batta za ta tafi wajen babarta za ta tafi wajen Ummu Ruman manzo Allah ya mata izini Aisha ta tawo gidansu tana shigowa gidansu lokacin sayyidina Abubakar yana saman bene yana karatun Qur'ani ita kuma babarta tana kasa tsakar gida tana aikace aikace Aisha tana hada ido da babarta sai ta fashe da kuka ta rusa ihu sai babarta ta yi sauri ta zo ta rungume ta Abubakar sai ya ji sai ya sako ita uwar sai ta hauran rashinta tana rarrashinta sai abubakar ya ce ko dai yarinyar nan ta ji labarin abin da ake faɗa ne a kanta sai uwar ta ce ina jin haka ne bayan ta rarrashe ta ta daina kuka sai take ce mata me faru me zo da ke gidan nan da rana tsaka me ke faruwa ta ce kin ji kin ji kin ji fa abin da ake faɗa sai ta ce ke da Allah rabu da wannan magana wannan shine girma rabu da wannan magana sai ta ce ya ya bunayya ya ke yar karama ɗata ta kallama mar'atun hasna inda rajulin yuhibbuha wa laha dara'ir illa hasadnaha ga wata kalma ta hikima tace yake wannan yarinya karama kyakkyawa ki sani ba za a taba samun wata mace kyakkyawa irin ki a wajen namiji mai tsada irin annabi kuma tana da kishiyoyi a ce ba za a yi mata hasada ba kaga a madadin ta ziga ta tace kuma yaji ji bai gaya miki ba ashe shi ma ba san Allah da annabi yake miki ba irin abin da da yawa iyaye suke wa ƴaƴansu wallahi wannan abin da yake za ta zo ta gaya miki ki ziga ta ta je ta kashe aurenta ke kin ci sama da ninkin ba ninkin sa a wajen ubanta kika zauna saboda ke taki uwar bata ziga ki ba ta yi miki tarbiya mai kyau to da ka koyar da 'ya'ya haƙuri a wajen tarbiya yana da kyau ko faɗa ne tsakanin ɗanka da wani haƙurƙurtar da shi yi haƙuri saboda shi haƙuri ba a nasara a rayuwa sai da shi manzo Allah ya ba mu ka'ida wa alam annan nasra ma'as sabr ba inda ake nasara ba a yi haƙuri ba nasara ta zaman gidan miji sai da haƙuri nasara ta a ƙarshe abin da lukumanu yake koya wa ɗansa shine mu'amala tsakaninsa da mutane shi yaro bayan ya samu tarbiyya daga gida to kuma yanzu ana son a ga yaya takunsa zai kasance a society a wajen gidansu dole ne ɗan adam Allah bai yi shi ya rayu shi kaɗai sai ya rayu da mutane akwai ɗabi'un da in baka iya su ba na rayuwa da mutane to zaka sha wahalar rayuwa kuma zaman gida ba zai dore da kai ba dolan dole ne sai ka fita kayi gogayya da mutane a waje da haka sai ce da shi wala tusair khaddaka linnas kada ka rinka wa mutane girman kai idan kin fahimci ɗanki tana da girman kai to ki hana ta in kin fahimci ɗanki yana da girman kai duk ɗaukakar da Allah ya yi muku ku tarbiyyantar da 'ya'yanku su san rayuwa yana daga cikin hikimar iyayenmu zuwa ganin gida a ƙauye za ka ga wani a abuja yake wani ma daga london za su taho amma su zarce ƙauye da shi da 'ya'yansa a je a zauna a gidan kara a ji ɗumi da wutar murhu a ci tuwo miyar kuka da wake tafashi kaɗa a ci tafasa a yi kaza a yi kaza a je rafi saboda ita rayuwar nan da kuke gani a duniya ba wani abu sunansa tabbas babu shi wani babban basarake ne Allah zai mai da shi ƙauye wani babban attajiri ne Allah zai kwace kuɗin ya mai da shi to in baka koya wa 'ya'yanka tarbiyya ba za ka cuce su na san wani sanata a garin nan ne ma da ya talauce ya talauce saboda shi yaransa lokacin yana sanata ‘ya'yan makota ba su isa su ga ‘ya'yansa ba kullum a cikin gida da an fito da su a mota sai makaranta ko wajen shopping da an dawo da su an sa su gida an kulle su sai su jam daga su sai iyayensu sun saba cin nama ana nan ana nan da aka yi juyin juya hali ya daina sanata sai ga yaran sun fito suna sa suna sa tarkon kama gafiya saboda sun saba da cin nama dole sai sun ci an musu kiwon kura a gidan zu to ya kamata iyaye su kula da wannan mutane duk yadda ka gansu kowa da falalarsa kowa da darajarsa kuma akwai ranar da wani zai maka amfani a rayuwa sannan yace wala tamshi fil ardi maraha kada ka rinka tafiya takama a kan ƙasa iyayenmu a da za ku ga musamman 'ya'ya mata ana koya musu tafiya idan mace tana jan kafa iyaye koya mata tafiya ake kuma musamman 'ya mace wata za ka ga ta tashi tana gadam wannan ba tafiyar mace bace da an ko da an ce wance je ki ɗauko abu kaza ta tafi a guje ta ɗauko ta wannan ba ɗabi'ar 'ya mace bace ana koya mata 'ya mace sai da yanga ya mace sai da tafiya a hankali don a bambanta ta da namiji kai ba ya mace ba namiji ma ana koya masa tafiya ana koya masa magana domin luqman a ƙarshe sai da ya ce masa waqasid fi mashika waghadud min sautika inna ankara al-aswat la sautul hamir mace ta san yadda za ta yi magana da mijinta da maganar da za ta yi da wani namijin da ba mijinta ba maganar da za ta yi da babanta maganar da za ta yi da wanta ko matan annabi sai da Allah ya koya musu wannan maganar Ya nisa يا نساء النبي لستن كأحد nisa النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض Akwai muryar cikin gida akwai murya wajen gida to hatta ga namiji akwai wannan ballantana kuma ga mace dole zan yi hakuri in ja in tsaya anan ba dan abubuwan da nake so in gaya muku sun kare ba sai dan lokaci ya ja amma bahaushe yayi magana yace ido ba mudu ba ya san kima duk mai hankali da tunani ya san rayuwar da muke a yau irin wannan dan abin da na yi mana na tsokaci na tarbiyya wallahi ba shi ne a gidajenmu ba wallahi ba ne a gidajenmu ba akwai kalubale ba kaɗan ba yau za ka wayi gari ka ga a gidan malam bahaushe ya tashi bai gaida ubansa ba bai gaida uwarsa ba kuma ba wanda ya masa faɗa wanda ya masa faɗa na je Legas Hausawan Legas suke bani labari suka ce malam muna zaune gida da Yarbawa yace suka ce wallahi in gari ya waye in 'ya'yan Yarbawa suka rinka gaishe ka sai ka gaji amma ɗanka in kai wasa sai ka zo za ku haɗa kafaɗa da shi akan hanya 'ya'yan mu ‘yan mata ‘yan mata yara ‘yan mata a ƙasar Hausa Fulani mu malaman islamiyoyi ne mun sani yarinya da ta je sakandare in ta zo kiliya da malamin ta wai jira take shi ya gaishe ta ba dai ita ta gaishe shi ba ta fi karfin yanzu ta gaida malamin ta sai dai ya gaishe ta to duk wannan laifuffukan daga gidajenmu ne akwai wani saurayi da budurwa shekarar su goma sha ɗaya suna soyayya aka yi aure wata shida auren ya mutu da aka zo aka zauna shari'a aka ce me yasa ka sake ta yace a wata shidan nan tun da aka kawo ta gidana ba ta taɓa ce min na gode ba ba ta taɓa ce min ina kwana ko sannu da zuwa ba aka kalle ta aka ce wance haka ne ta ce eh haka ne to me yasa ta ce ni ma ban taɓa ganin an yi haka a gidanmu ba Allah ya sa mu dace Allah ya kiyaye Allah ya shiryar da mu assalamu alaikum warahmatullahi lokaci kuma a gaban da ba da da zai yi mana kai ya idan ba san tarbiyya ba ya ba ki ba tarbiyya dole sai kin san meye tarbiyya kuma sai kin karanta qur'ani babban littafin tarbiyya shine alkur'ani malam ya mana bayani karamin kissa wacce za muka muka sha kawowa kamar kissa annabi ibrahim da yake gaya wa ɗansa annabi isma'il inni ara manami anni azbahuka fanzur madha tara sai aka cire a cikin fanzur madha tara sai aka fitar da ɗan karamin bayani da littafi cewa idan za ka yi magana da ɗanka ko ekma akwai shawara fanzur madha tara ai umarnin allah ne amma sai da shawara da ɗansa sannan malam ya jero mana labarin al hakim da yake koya mana abin da ake ciki na tarbiyya farko ya fara magana akan shirka a wannan zamanin yawanci iyaye mata su suke koya wa 'ya'yansu mata shirka musamman idan 'ya ta yi girman da bata samu mijin aure ba sai uwa ta ɗauke ta su tafi su dinga tsagawa burtali da mota suna zuwa wajen wani mutum wai dan ya ba su wani rubutu ya nuna musu cewa shi zai yi musu istikhara ballantana addu'a istikhara yanda manzon Allah ya ce cewa ai Allahumma inni astakhiru kaga ka amfani da kai kanka ma'ana damirin yana koma gare ka ba wai ka sa wani yayi maka ba yana daga cikin babun tawassuli shine tawassuli kashi uku ne akwai tawassuli da sunayen Allah tsarkaka akwai tawassuli da aiki na gari akwai tawassuli da menene da addu'an bawan Allah na gari kamar yanzu mu ce malam in ya irin da tafsiri da azumi duk ya samu addu'a saboda bawan Allah ne na gari haka ne ko ba haka bane ba ba wai wani ya maka istikhara ba to wayannan abubuwan da kuma irin yanayin shiga da iyaye suke yi zaki zo islamiya zaki sa hijabi zaki sa niqabi zaki sa safa zaki sa safar hannu amma in zaki tafi zaki tafi misali biki zaki shiga ki je kema a miki makeup irin na yara fuska ki ba ta dauka ba a sake miki double idan na dubu ɗari na dubu ashirin da biyar ne bai miki ba a goge a sake miki wani a dinga miki abubuwa saboda ke ma ki koma ai karamar yarinya ki dinga ta daukan hoto kina ta wannan wannan wallahi azim wannan abu ne wanda kina cikin gidanki kina jaza kanki musiba muna da labarin yawanci iyayen da suka je gidan biki sun fito a gaban 'ya'yansu sun haɗu da waɗanda ba wannan ba suna yin rawa wanda ni a gabana na ga uban da ya tsaya mahaifin da ya tsaya da shi da matarsa da 'ya'yansa suna yin rawa an saka masa waƙan 90s da 80s yana yin rawa kuma ba sa magana a gidansu sai da turanci ballantana ma karanta fatiha ko ayatul kursiyu ko falki da nasi idan musiba ta same su ba sa zuwa wurin malami a gurguje wata rana wata mata ta taɓa zuwa wajen malam da ɗanta ɗan shekara biyar take cewa malam na halaka ya ce me yake faruwa take cewa ɗana bai iya fatiha ba na da shi a ɗaki zai kwanta ya tsuguna a bakin gari yana cewa in a jesus name i'm going to sleep jesus please protect me from this and that and that hankalinta ita shi da aka gama sai malam mata tambaya ya ce shi ya ɗauki kansa ya kai kansa makaranta waye ya kai shi makaranta sai ta ce mu muka kai shi makaranta duk kun tsallake makarantun musulmi a garin nan kun je kun kai shi makarantar kana dosar wani katon cross ne a bakin kofa malam yayi bayani kuna saukewa kuna juyawa za a cire musu hijabi su shiga su dinga abin da suka ga dama me yasa kana musu magana sai su ce akwai cikakke tarbiyya nan islamiyya ka makara da awa ɗaya mun kulle gate uwa za ta fito ta dinga caba maka magana tana gaya maka magana menene wannan kaza kaza kaza a can ko lallaba su take yi tana musu me tana ce musu dan Allah ayi hakuri tana dauko guntun turancin ta na form 2 tana ɗorawa tana gaya musu mu saboda saboda Allah muke yi a kwaba mana magana a gaya mana ba siga saboda ba a san darajar alkur'ani ba ba a san darajar hadisi ba kuma ita bata iya ba daga ƙarshe idan etta tana tana koya mata in tana suratul nasi ko suratul duha ta iya wannan idan ta kai suratul ma'arij bata iya ba sai ta ɗauko wani malami ya zo gida dinga biya musu kamar yadda ta ɗauko wata extra eh, wata malama ta ringa zuwa tana koya musu idan ka tambayi yaro me yasa baka iya hadda ba sai ce ba a koya masa a gida ba waye yake koya muku da mama na ce ko yaya ta ce take koya min yanzu an zo wajen da bata iya ba wannan kadai ya isa abin kunya da haka dole iyaye mata su koma islamiyya kullu shai la lillah akhiruhu inna lillah sai kin tsaftace niyyar ki kin koma islamiyya ki san cewa al'ummu madrasatun ke kanki makaranta ce dole ki fitar da 'ya'ya na gari ki zauna ki fitar da ilimi ki fitar da ki bambanta tsakanin zare da abawa amma nan da yawa muke cin karo da iyaye mata karfe shida da rabi an koya miki mota 75% din motocin DL ne a jiki la haula wala quwwata ko ki buga ko a buga miki sauri kike yi kije kike aiki makaranta rigar da take jikinki ma rigar bacci ne hijabi ne kawai a jikinki kina tafiya fatar fatar fatar sauri kike yi kije ki kai yarinyar ki makaranta amma in islamiya ne sai ki haɗo su da mai gadi ko ki haɗo su da mai wanki ya ɗoro su akan keke ya taho da su ko kuma ki gamu ki share ki kau da fuska ki sauke yaran ki ci taya da mota ki yi gaba ba mu isa mu magana ba ga yaran nan ko ku karɓe su ko ku karɓe su ku ku sani wannan kana fuskantar ubangiji ne kana wato kana yaƙi da Allah da annabi ne idan baka tsaya ka mai da zuciyarka saboda Allah kin tsarkake zo kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an rayyati wannan yawanci kuna daukar sa wai akan magidanta ne hatta ke saboda an ƙara hadisin da mace in tana gidanta ma za a tambaye ta akan kiwon da aka yi mata wallahi hatta ke da kika haihu kika yi wannan aman kika yi wannan naƙudar kika fitar da wannan usurin kika fitar da wannan ɗan wallahi sai Allah ya tambaye ki akan shi gobe kiyama ya kike masa tarbiyya malam ya jero abubuwa da yawa ba zan babu lokacin da zan zan zan lissafo na ka kuwa ɗan labarin ne kamar da malam ya ce fa bil misali yatadhihu al da misali ake fahimtar abu da malam ya ce mishi to ba shi kai kansa makaranta ba me yasa kuka bar shi haka aka je aka cire yaro a makaranta aka je aka kai shi makarantar da alqur'ani da sauransu ba za ki wuce aljanna ba sai Allah ya tambaye ki akan ayyanki wallahi ko kina qiyamul layl a bakin ka'aba lailatul qadr kin shiga multazam kina kuka in dai kina da wani hakki akan ayyanki wallahi sai Allah ya tsare ki gobe kiyama ya tambaye ki kullum muna faɗa ana ganin kamar ba haka ba wata rana mun tafi aikin hajji 2012 da ni da malam da wasu tawaga wata mata ta shigo cikin jirgi ta ɗora mayafi irin shigar mayafin nan ta ɗora shi akan kirji ta ɗora shi akan wuya kirjinta a waje hannunta a waje muka bi jirgin yawo muka sauka a madina saukan mu a madina ana so a ɗauki kaya mun ɗauka cewa in ta sauka a madina nan za a canza kaya a lokacin malam sai ya kalle ta sai ya ce mata haba baiwar Allah wannan garin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama alal akalli kya rufa kanki ki yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama girmamawa sai ta ce sai ta ce ina ruwanka da ni gashi nan da ransa maybe ya manta ni ina bayansa a lokacin zan dauki jaka yace ina ruwanka da ni sai yace mata billahi azim kun san da rantsuwansa billahi azim Allahu la ilaha illa huwa in biki ba a hankali ba yanzu da zan sa Amerika Najeriya ba shiri ta ja mayafinta ta dora a kanta a lokacin etta ta saka cikakken abaya ta rufe jikinta gaba ɗaya ita kuma mayafi ne a wuya mun sauka a madina to ba zan tsawwala ba irin wa'annan in ka bude babukan abubuwan fa bil misal yattadhihu maqal dole sai kana kallon misali in mahaifa sun yi abu kuma za ku yi sannan shine za ka yi ba wai sai ka sa yaro i ba cewa aka idan kana so ka ce wa mutum ina sutura ka zai kalli ta wuyanka to don haka dole ne sai mun dinga yin abin da mu ma yara za su kalla su dinga kwaikwayon mu na alkhairi a mai da hankali wurin karatu a mai da hankali wurin karatun addini musamman karatun addini ba a ce ka aina boko ba amma a sa wa yara himma wurin karatun addini shine zai sa tarbiyya ta zo muku da sauki insha Allah assalamu alaikum بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى وصحبه amma yawa na yi farin ciki kwarai gashi kun bari komai a gida kuma kun samu malami kuma ga malam lawan wanda mafi yawa talabijin kuke gan shi gashi alaran yau kun gan shi kuma na ji ina zuba maku barambare na ilimi Allah ya sa albarka rayuwansa da kuma Abdallah da ya yi talikinsa kama a kira yake Allah ya sa albarka ina ummi take to ni ba abin da zan ce da ku dai Allah sa albarka rayuwa kun san cewa ramadan ta musu bala'in da ake cikin nigeria ba wanda allah ke tosaya kamar iyayenmu mata ku yana kasa ki ce allah gani nan duk bani adam da ake ga a ban ka samu maka haife su ‘ya'yanmu ne allah